Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya, Halima Jimarauce tare da Muhammad Awal Suleiman ke muku barka da sake kasancewa da mu a wannan shirin. Shugaban Hukumar Hana Sha da Fataucin Miyagun ƙwayoyi ta ƙasa NDLEA, Birgediya Janar Buba Marwa mai ritaya, ya ce yana goyon bayan yin gwajin shaye-shayen ƙwayoyi kafin a yi arme. Da gaske shi ne ya faɗa ko bakin shi aka ara aka ci mishi albasa. Sunana Mahmud Isa Yola mai taimakawa shugaban hukumar hana sha da fataucin miyagun ƙwayoyi na musamman akan kafofin sadarwa. Eh, tabbas shugaba Birgediya Janar Muhammadu Umarwa mai ritaya ya ba da wannan shawara na cewa ainihin ma'aurata kamun su yi aure su ainihin gwaji na abin da ake cewa drugs wato kwaya. To wannan gwaji idan kika lura yanzu idan ma'aurata su yi aure sukan yi gwaji akan abin da ya shafi ciwon kanjamau wato HIV/AIDS sukan yi gwaji abin da ya shafi genotype to waɗannan abubuwa guda biyu suna da muhimmanci ainihi a abin da ya shafi aure to shi ma har yanzu abin da ya shafi shaye-shaye wanda yanzu ya zama ruwan dare yana da kyau ya zamanto cewa ma'aurata ya zamanto sun yi gwaji kamin nan su yi aure menene dalilin shi a ah, shugaban hukuma Birgediya janar buba marwa na faɗin haka Idan kika lura da dama daga cikin abubuwa da suke faruwa a gidajen aure wayanda yanzu suke ɗaukan hankalin jama'a ki ji an ce ga mace ta zo da wuƙa ta cakawa mijin ko ta ƙona mijin ko kuma shi mijin ya ɗauki wuƙa ya bi ta galibi ta'amuli da miyagun ƙwayoyi yake kawo haka. To me zai hana kamin a yi aure a yi wannan gwaji? Idan aka yi gwajin idan har an samu ɗaya daga cikinsu tana sha ko yana shan kwayoyi to kai tsaye sai a yi kokari ainihin a yi mai a kai su rehabilitation a ainihin yi rehabilitating nasu kamun nan su yi aure saboda menene shi ma wannan wani abu ne mai matukar muhimmanci ganin cewa yanzu shaye-shaye ya zama ruwan dare a cikin al'umma musamman abin da ya shafi matasa saboda haka shi yasa shi shugaba ya yi kira da cewa ma'aurata kamin su yi aure su yi kokari su yi wannan gwaji saboda wannan gwaji zai tabbatar musu da cewa suna da cikakken lafiyar kwakwalwa na ba sa ta'amuli da menene miyagun kwayoyi. Mahmud Isa Yola kenan mataimaki na musamman ga shugaban hukumar hana sha da fataucin miyagun kwayoyi akan kahohin sadarwa. Ko me ra'ayoyin jama'a akan wannan shawara ta yin gwajin shaye-shayen kwayoyi kafin a yi arme? Mahabub Muhammad ya ce gaskiya kam, Abubakar Tahir ya ce ya faɗi gaskiya. Muhammad Awal kuma ya ce wannan shawara ce mai kyau, amma Allah ya taimake mu. Shi kuma Abdullahi Mainu Guiwo ya ce ya kamata a riƙa yin gwajin, saboda yawancin samari da 'yan mata da wasu daga cikin rababbin iyaye sun zama 'yan shaye-shaye ba tare da an sani ba. Shi kuma Babai Ahmad ya ce ya yi daidai. Usman Manci ya ce gaskiya ne. Hussaini Yusuf Gaya ya ce hakan is good. Tukur AB ya ce wannan gaskiya ne yana da fa'ida sosai. Yusuf Ahmad Zango Yusuf Ezar ya ce wannan shawara ce mai kyau. Ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya kenan akan yin gwajin shaye-shayen ƙwayoyi kafin a yi armi. Muhammad Awul Suleiman ne ya karanto. A tattauna wasu da Muhammad Awal Suleiman, da Talabiba Sa'id Ibrahim, ƙwararriyar masaniya a wannan nazarin tunanin bil'adama, ta jaddada muhimmancin yin gwajin shaye-shaye, tare kuma da yin ƙarin haske akan wasu batutuwa masu alaƙa da shaye-shayen da ma'aurata ke yi. Eh wannan shawara, shawara ce mai kyau ƙwarai da gaske. saboda illar da kwaya ke ma masu shaye-shaye ya fi illar da wasu cutukan kwakwalwa ke ma mutane a zamanin yanzu. to ka in za a iya samu a shawo kanta to kaga wasu matsalolin da yawa ba za a fuskance su ba. To amma a zamantakewan aure kina ganin matsalar ta kai ga yadda za a ce a fara yin gwajin kafin aure? Gaskiya kam ta kai matuƙa saboda a yanzu matasan yanzu za ka duba in aka jero mutum goma akalla shida ko biyar suna shaye-shaye. To kaga ko matsala ce da ta fara yin yawa a al'umma. su dama wa'annan masu yin shaye za ka ga yakan zo musu da gushewar tunani ba su iya yanke decision yadda ya kamata ma'amalansu da mutane takan canza sukan zama masu yawan fushi masu yawan karyace-karyace wasunsu su sace-sace kuma kaga inda akwai duk wa'innan ɗabi'un ƙarya yawan fushi sace-sace to akwai matsala dole mm. ko za a samu matsala a zamantakewan aure To amma kina ganin mutane za su karɓi wannan shawarar? Eh to, kaga shi harkar shaye-shayen nan yawanci zaka ga waɗanda su ke yi sukan zama na masu son zuciya ne. Zaka ga an zo maganan aure ma ana ɓoye-ɓoye a ciki ba a so dangin mutum su sani ko dangin mata ko dangin miji su sani. Amma kaga in ana wannan gwaje-gwajen mutum ya san me zai aura ko ya san wa zai aura ko ya san wa 'yar shi za ta aura ko wa ɗan shi zai aura. To kaga za a samu a sauƙaƙe wannan masifan da muke fama da shi yanzu kuma shi matsalar shaye-shayen nan ana gadon shi abin da mutane ba su sani ba saboda shi kanshi ciwon kwakwalwa ne kuma za ka ga idan aka samu zuri'an da akwai mai shaye-shaye to nan gaba za a samu a cikin zuri'an wani na yi ana gadon shi kamar yadda ake gadon kowane cutan kwakwalwa A matsayinki na mai ba da shawarwari a kan abin da ya shafi sabgogi na zamantakewar aure, akwai matsala da eh. aka taɓa kawo miki na cewa miji bai san matar tana shaye-shaye ba sai da aka yi aure ko kuma matar bata san mijin na shaye-shaye ba sai da aka yi aure wadda kuma bayan auren abin ya zo ya zama matsala? Gaskiya suna nan ba iyaka. Yanzu ma mun fi aiki da yawa irin su. Akwai wanda ma ni na gani amma shi wannan ma sai bayan aka da aka yi auren ita ta fara shaye-shaye. Da ya zo ya gane sai ya sake ta bai san tana da wani matsalar cutar kwakwalwa ba ne can daban da ya ja ta fara shaye-shaye don ta guje ma wancan. Shine ciwon damuwa bayan haihuwa ɗin nan da ake su bai san da wannan ba ta zo har ya kai ga ta fara shaye-shaye don ta kauce ma wancan maimakon a je asibiti a nemi taimako to da ya zo kuma ya gano gaba ɗaya haka sai ya sallame ta. Labiba Sa'id Ibrahim ƙwararriyar masaniya a wannan nazarin tunanin bil'adama a tattaunawarsu da Muhammad Awal Suleiman. masu iya magana kan ce Juma'ar da za ta yi kyau tun daga Laraba ake gane ta. Ku kyautata Juma'ar ku da sauraron shirin daga Laraba a duk ranar Laraba domin jin bayanan da za su sauya muku rayuwarku daga Laraba zuwa Laraba ta kowace sati. Daga Laraba dai shiri ne da ke ɗauko bayanan me ke faruwa, ina aka kwana kuma ina aka dosa da ma ingantattun bayanan masana akan al'amuran yau da kullum. ku kasance da mu a shafin Aminiya da dailytrust.com da kuma hanyoyin shirye-shiryen podcast na Buzzsprout da Spotify da TuneIn Radio. Kuna iya sauke shirin daga Laraba a wayoyinku ko kwamfutocinku domin sauraro a duk lokacin da kuke so. Kuna kuma da damar sauraron shirin daga Laraba a shafukanmu na sada zumunta wato facebook.com slash trust da twitter.com slash trust. Allah ya kai mu Laraba domin sauraron shirin daga Laraba. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro ta shahinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta shahukanmu na sada zumunta a facebook.com aminiyatrust da twittercom aminiyatrust. Har wa yau kuna jin shirin a Freedom Radio da kuma ta hanyoyin Buzzsprout da Spotify da TuneIn Radio da Google Podcast. Kamar yadda kuka ji Dr. Labiba ta faɗa cewa wasu iyayen kan ɓoye ɗabi'un shaye-shayen da 'ya'yansu ke yi ga masu neman armansu Ita kuwa ƙwararriyar masaniya a fannin zamantakewar jama'a da halayyar ɗan adam, Zainab Sa'id Kabir, ta ba da misalai masu tayar da hankali na irin abubuwan da shaye-shayen da ake ɓoyewa ke haifarwa tsakanin ma'aurata. To amma ta fara ne da bayar da shawarar abin da za a yi don mutane su amince da yin gwajin shan ƙwayoyin maye kafin a yi arme. Eh to wannan muhimmiyar shawara ce wacce take da muhimmanci ƙwarai da gaske amma ya kamata kuma a ce an samo hanyoyin da za a faɗakar da jama'a yadda za su fahimci muhimmancin yin hakan saboda sauran abubuwa ma da ake dubawa kamar a nan ƙasar hausa nan arewacin ƙasar nan da matsala wajen tabbatarwa cewa ma'aurata za su je asibiti a gwada su kamar hiv wato ciwon ƙanjamau da hepatitis da kuma genotype na mutane wanda yake kawo sikila wato a tabbatar cewa ma'aurata ba za su haifi 'ya'yaye waɗanda koyaushe za su zama marasa lafiya ba. Kafin nan arewacin Najeriya mu karɓi waɗannan abubuwan har yanzu akwai aurarrakin da ake ɗaurawa ba tare da an yi waɗannan ba. Saboda haka idan ana so a tabbatar cewa an ɗora da wannan to fa sai an faɗakar da mutane an nuna musu muhimmancin yin waɗannan gwaje-gwajen in ya so kuma a ɗoro da wannan gwajin na cewa idan ana so a samu ma'aurata su zauna lafiya ba a samu matsaloli da za su biyo baya ba wanda a nan muna gani ana samu akan samu ma'aurata ko miji yana shaye-shaye mace ba ta sani ba ko mace tana shaye-shaye miji bai sani ba a zo a yi aure kuma auren ba ma sauran abubuwa da yake zuwa tashi zaune da yake tahowa da shi ba sai ya wannan ya zamo babban kalubale a kan ma'aurata saboda ba zai yiwu a ce mutum yana shaye-shaye ba kuma ɗaya ma'aurin shi lafiyayye ne a ce an samu zaman lafiya a ciki saboda haka yana da muhimmanci kwarai amma kuma sai an yi aiki jan aiki wanda watakila za a iya fito da ko da jihohi su yi kamar wato bil da ake kaiwa a ce lalle idan mutum zai yi aure na san yanzu a masallatai misali in dai a masallaci za a ɗaura aure to ba a yadda a ɗaura aure ba sai ka je da wannan certificate na cewa ka je asibiti an gwada ka na waɗannan abubuwan to sai a ɗora da shi zancen shaye-shayen nan a ce a yi saboda akwai misalai da dama da muka gani kwanan baya har da wani da matar shi ta farke mishi ciki amma sai aka zo aka rufe abin aka fara cewa ai mijin ne yake dukanta daga baya magana ta fito ashe shaye-shaye take yi shi ba a nan garin yake ba yana aiki a wani gari ya dawo ya same ta cikin wani irin hali magana ta haɗa su ta ɗauki wuƙa ta farke mishi ciki to Allah da ya sa da kwanan shi a gaba ya tashi kuma akwai wani misali da muka gani wani mai abin hannun shi ya aurar da 'yar shi ya ba da mota da gida da komai wanda aka sani ana yi ashe yarinyar tana yin koken ba a sani ba mijin daga baya da ya gane ya je ga uban uban ya ce ya sani to kin ga wannan magana ce wacce take da baban kamata ya kai ta asibiti a yi mata magani kafin ya zo ya aurar da ita amma ba zai yiwu kana da matsala ba ka ɗauki matsalar ka ɗora ma wani wannan auren bai je ko ina ba ya zo ya mutu saboda haka yadda shi shugaban ndla ya faɗa yana da muhimmanci to amma fa sai an tashi sosai an wayar da kan mutane saboda a san muhimmancin wannan abin kafin a samu biyan bukatar abin da ya kamata din ni abin da nake gani yana da muhimmanci to amma ta yaya za a yi a tabbatar cewa mutane sun karɓi abin shine ayat tambaya a wannan Zainab Sa'id Kabir kenan ƙwararriyar masaniya a fannin zamantakewar jama'a da halayyar ɗan adam. Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokin aiki na Muhammad Awal Suleiman, ni Halima Jimarau ke sallama da ku, ku huta lafiya.